za mu fara littafin iziya muna roƙon allah maɗaukacin sarki ya sire muna ya fahimtar da mu mu faɗi daidai inda allah ya ƙaddara aka yi kuskure muna fatan allah maɗaukacin sarki ya yafe muna kurakuran da muka yi shi fahimtar da mu abin da ba mu fahimta ba abin da muka faɗa da kuskure allah ya ya shiga zuciyar masu sauraro malam ya fara da bismillahir rahmanir rahim saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kullu amrin zibalin lam yumda bi bismillah fa huwa abtar shi yasa duka malami in zai fara wani abu sai ya fara da bismillah manzon Allah ce duk wani abu mai muhimmanci in an ka fara shi ba da bismillah ba wannan abu wato mai yankakken albarka ne malai cikin cewa alhamdulillah godiya sun ta tabbata ga Allah rabbil alamin ubangijin halittu gaba ɗai wa ashhadu na shaida Allah ilaha illallah ba abin bauta ma da gaskiya bautar ta amfane shi sai Allah akwai abubuwan bauta da ake bauta ma amma wannan bauta ba ta amfanin masu ita abin bauta wanda ake bauta ma bautar ta amfani mai bautar sai Allah shi kadai ne wahadahu shi kadai la sharikala. ba shi da abokin tarayya wa ashhadu na shaida anna muhammadan lalle annai muhammadu abduhu bawan shi ne wa rasuluhu manzon shi ne sallallahu alaihi wa sallama tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi sun tabbata a gare shi su ƙara tabbata a gare shi wa ala sa'iril anbiya kuma tsira da amincin na Allah su tabbata ga sauran annabawa wal mursalina da manzanni wa ali kullin da alayen kowane ɗaya daga cikin annabawa da mursali ɗin amincin Allah ya tabbata a gare su na lahum da masu bi gare su amincin Allah wato ya tabbata ga masu bin annabawa ɗin bi isani da kyautatawa ila yau mai dini har zuwa ranar sakamako amma ba'd bayan haka fa yaqulu abdul faqiru bawa wato mabukaci talaka ilallahi mai bukata zuwa ga Allah ta'ala maɗaukakin sarki wani bawa ne talaka mai bukata zuwa ga Allah shine abul hassan uban hassan ali shine ali almaliki ba maliki kenan mazhaban malikiya yake bi akan ta yayi wannan littafi ashaziliyu ba shazile kenan jingina zuwa ga ɗariƙa ɗari shaziliya gafar Allah lahu Allah shi gafarta masa wali walidaihi kuma ya gafarta ma mahaifansa wa mashayikhi ya gafarta ma malamansa wa ikhwanihi da yan uwansa wa sa'iri ahli sunna da dukkan ahli sunna duk inda suke a ahli al-muhammadiyya da sauran ma'abuta sunnan annai muhammad sallallahu alaihi wa sallama duka Allah shi gafarta musu mala yayi ma kowa addu'a inda musulmi ne hadhihi muqaddimatun wannan wata abin gabatarwa ce fi masa'ila a cikin mas'aloli min al'ibadati na ibada zai gabatar da wannan kwarya-kwaryar littafiya zuwa wato dangane da mas'aloli na ibada wa gairi da wani wato wannan kenan mu'amala bayan ibada da mu'amala tsakanin mutane duka zai yi bayani gurgudan iko ya yi wannan littafi ne ala mazhabin imami malik bisa ga mazhaba imamu malik malik ibn anas malik dan anas rahimahullahu ta'ala allah madaukakin sarki ya ji kansa ya gafarta masa liyan tafi'a bi halwul danu malik ya yi wannan littafi ne domin yara su amfana da shi kamar yadda muke faɗa karatun wannan da muke yi wato na yara ne da mata da wanda suka yi kama da su muna fata su yi sauraro mai kyau insha Allahu zai amfane su malaiti ya rubuta wani littafi liyan tafi a bihal wuldan domin yara su yi amfani da shi wani hauhom da masu kama da su kenan wanda ba yara ba ne amma ba su yi karatu ba to su ma in sun bi wannan littafi zai amfane su insha Allahu ta'ala in Allah maɗaukake sarki ya so. Lakhastuha min kitabi na rairayo wannan iziya ne na ji cintota ne cikin wani littafi nawu almusamma wanda ake ambato littafin da ake ce ma wato bi umdatu salik akwai wani littafi nawu babba da ake ce ma umdatu salis a cikin shi na rairayo na cicinto wannan iziya na hiduta da cikinta in shi malam ali kuma na yi shi ne shi wancan littafi ala mazhabil imamu maliki bisa ga mazhabar imamu malik na yi shi fil ibadati a cikin ibadu wa da zalika da wani wannan minil mu'amalati na mu'amala mu'amalatin din bai rubuci wasan maituha na ambaci wato wannan littafi ita wannan iziya na ambace ta bil muqaddimatul iziya cewa abin gabatarsuwa kuma iziya iziya din nan jinginawa ne zuwa ga anguwar da malam yake zaune <clears throat> a alkahira anguwar yake zaune ra'asu sawikatul izzi ra'asu izzi kenan sawikatul izzi sunan anguwar da malam yake zaune ne a alkahira sai ya jingina iziyar tashi zuwa ga ya jingina wannan littafin ya ta cewa ita iziya ce kama a ce kana zamne a tallaje ka ce hadhihi muqaddimatu tallajiyya a yanzu doktor malam kwari ta gina yake sai ce wato muqaddimatu kwari ta giya haza ala sabilil misal kenan iziya innan jinginawa ne zuwa ga anguwar da malam yake zamani wanda ya rubuta ita iziya ne ya rubuta wannan iziya mu ce tallashiya ko kwartagiya ko mu ce liboriya misali in libori kake eh, malamai yake zamne ya shingina ne zuwa ga anguwar da yake zamne wannan misali ya isa ya yi wannan littafi lil jama'atul azhariya ga jama'a ta azhar kenan ya da masu kama da su wanda za ta amfani musulmi ba mutanen azhar ɗai ba ga shi ga ta ga hannun munan afirka muna ka karantawa mushtamilatan wannan littafanya ta kumshi ta kumshi ala da ashara baban bisa ga babi goma sha ɗai wato ta kumshi babi goma sha ɗai shi kuma idan aka ce babi duk inda aka shi an ce babi na'am to akwai za ka samu akwai fusul a ƙarƙashin babi babu kaza za ka samu fusul a ƙarƙashin shi shi kuma fasalin an ce fasulun za ka samu masail ya ƙumshi masail kenan babi ya ƙumshi fusul fasulun shi kuma ya ƙumshi masail su kuma masail kowace matsala ita kuma ta ƙumshi wato jumal kowace jumla ita kuma ta ƙumshi wato kalimat kowace kalma ita kuma ta ƙumshi huruf haka abin yake tafiya ku kiyaye ya ku yara ɗalibai na'am to sai ce babul awwal wannan shine babe na farko fit tahara kuma wannan babe zai yi magana a cikin tsarki qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya faɗa yana mai cewa wa ma anzalna wa anzalna astaghfirullah wa anzalna minas sama'i ma'an tahura mun saukar da ruwa mai tsarki daga sama in ji Allah madaukakin sarki to alma'u tahuru ruwa mai tsarki shine ma kana tahiran wanda ya kasance tsarkakakke fi nafsi cikin kanshi ruwa ne wanda akan kanshi tsarkakakke ne mutahiran li kuma mai tsarkakewa ne ga wanensa kama ilbahari kamar ruwan kogi ruwan isa wal bi'iri da ruwan rijiya wal matri da ruwan sama duk waɗanga ruwa ruwa ne masu tsalki idza lam yatagayyar shay'un min awsafihi salasa idan wani abu daga cikin sifofin shi uku ba su canza ba idza lam yatagayyar idan bai shirkita ba idza lam yatagayyar shay'un min awsafihi idan wani abu na sifofin shi as-salasa guda uku bai canza ba bai shirgita ba na'am sifofin su ne wahiyar launu shi ne launin ruwan bai canza ba kowa san launin ruwa ruwa launin su wato sananne ne ga mutane su baka ce musu baƙaƙe baka ce musu farare baka ce musu shashaye launin ruwa wato sananne ne ga wanda ya san ruwa da kaga ruwa sun yi sha to akwai abin da ya shiga ciki in kaga sun yi baki akwai abin da ya shiga ciki in kaga sun yi hori akwai abin da ya shiga ciki su kama ba su da kular nasu wanda za a ce gashi cikin waɗannan kular kular da mutane suka sani su suna da nasu kular wanda an san su da shi in kaga ruwa sun yi farare to akwai wani abu da ya shiga ciki asalan ba farare bane na'am in kaga ruwa sun yi tsanwa asalan ruwa kular kinsu ba tsanwa bane akwai abin da ya shiga ciki shine wahiyar launu, in kaga launin su ya canza wa ta'amu ko ɗanɗanansu ya canza ruwa ga yadda suke su ba su da ɗwaci ba su da zaƙi ba su da bauri ba su da nyami in kashi ɗaya cikin wannan garuwa to shiga ya yi warrihu hakanan iska ruwa ba su da ƙamshi ba su da ɗai kashi wari duka ba su da wannan in kashi ɗaya cikin wannan garuwa to shiga ya yi bimayan fakko anhu galiban to in sun ka canjin launin nasu ya canza ko ɗanɗanonsu ko iskansu ga abin da yana rabuwa da su a wato ga yawa ba, abu ne wanda yake tabbatacce ne tare da su ba a wannan abu rababbe shike game da su da an ji shi cikinsu to shiga na yayi ga asalan suna rabuwa da shi ba tare suke ba kalla ne kamar nono da ka ji nono cikin ruwa to ka tabbata shiga yayi asalan babu nono tare da ruwa wal asli haka nan zuma in ka shi wato zaƙi na zuma ko ka ga alamunta wato bisa ruwa shiga ta yi ruwa ba tare suke da zuma ba wal bauli haka nan hitsari wal azra da kashi fa in gayyara shay'un min awsafi salasa idan ɗaya daga cikin siffofin nan nashi uku sun ka canza bima zukira da wannan abu da aka ambata ruwa sun shiga ko kullu ko wani abu wani abu da abin da ya kama da shi to fala ya si wudu'u minhu arwala ba ta inganta da wannan ruwa da hwarau-hwarau ya shiga ciki ko zuma ta shiga ciki ko nono ya shiga ciki da abin da ya kama da wannan waral gusulu haka nan wanka na janaba bai inganta da wannan ruwa duk inda ka ya ambaci gusul nan to wanka na janaba yake nuhi wal istinja haka nan wannan ruwa ba su yin tsalki ka yi kashi ko ka yi tsari ka yi tsalki da su ba su yi walmutagayyiru mutagayyiru bitahiri ruwan da sun ka jirkita ko da abu mai tsalki tahirun masu tsalki ne idan sun shiga cikin abu mai tsalki to masu tsalki ne ruwa sun ka shiga cikin kullu kullu ya shiga cikin ruwa kai ko a ce petrol ya shiga ciki ko zuma ta shiga ciki ko nono ya shiga ciki to sun canza yanzu ba su aiki na ibada amma suna aiki na al'ada ana iya sha ana iya dahuwa da su kenan tahirun mai tsalki ne wannan ruwa amma gairu tahurin ba mai tsalkakewa ba ne gairu tahurin ba mai tsalkakewa ba ne da aka ce tahurin wato ya ka ce tahurin wato mai tsalkakewa amma ka ce kai ma ta'un dhamma tahurun kenan mai tsalki ne amma ta tahurin da yake gairu ne ya zama zafa gare shi tahur wato mai tsalkakewa kamar ka ce wudu alwala amma in ka ce wadu'u ruwan alwala kamar ka ce as sahur kenan su amma in ka ce as wato abincin da ake safur da shi na'am in ka ce alfutur kari kenan amma fa in ka nema tawassali sama alfatur ainihin abincin da ake ci wajen kari to shine wannan akwai yan uwansu da dama shine wato shine wannan na'am yanzu mai tsarkakewa kenan a yusta amalu ana aiki da shi wato fil'adati a cikin al'ada tunda yana da tsarki amma wala yusta amalu ba aiki da shi fil ibadati a cikin ibada wal mutagayyir bin najisi najisun amma ruwan da sun ka cuɗanya da najasa to su sun wannan ruwa sun zama najasa la yusta'malu fi shay'in min al'adati ba aiki da su cikin wani abu na al'ada kuma ba a shan su ba a dahuwa da su ba a wanki da su ba a yin wani abu duka wala fi shay'in min al'ibadati bale kuma yi aiki da su cikin wani abu na ibada ta gayyar bi bima huwa min qararihi amma in ruwa sun ka sun ka shirkita sun ka canza da wani abu wanda yake daga matabbacin wurin ne katturabi kamar ruwa sun ka taru ga wani wuri ƙasa baƙa ce ruwa sun kai baƙi ko sha ce sun kai sha ko ƙasa tana da gishiri ga asalin ƙasar wurin tana da gishiri sai aka yi ruwan sama sun ka taru da yawa amma sun yi gishiri gishiri ko tana da kanwa ruwan sun ka taru tafki ne gashi babban ruwan sama ne sun ka zuba amma suna da kanwa kanwa to wannan bai bai cuta musu da komi wannan bai ɗebe musu tsalkin suna nan da tsalkin su shi yasa ya ce bai kamar ƙasa launinta sun kai launinta walmihi ko gishiri wan nura ko kwarmata ko ƙasar wurin fara ce sun kai fari awi ma ta walla da minhu ko suka garwaye da abin da ya haihu daga wurin wato saboda daɗe abin da ya haihu daga ruwan katta hulubi kamar gamsa kuka gamsa kuka in ruwa sun ka daɗe ba su da yawa wani abu tsanwa na lullube su to ko da wani abu tsanwa ya lullube su kana iya wato ture shi ka ɗibi ruwan ka yi amfani da su wannan kasancewa sun yi wannan tsanwa bai ɗebe musu tsalki ba aw bi turil makusi ko kuma saboda tsawon daɗewa sun daɗe ga wurin tafki ne sun daɗe wurin sun yi wani canzawa na gamsa kuka wannan ba la ka fa innahu la yadurru wannan bai cutarwa wa yustamalu ana aiki da shi bil cikin cikin al'ada wal ibadati da ibada nan za mu dakata insha Allah